tsawon kwanaki ne dai majalisar dokokin kungiyar ta raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta shafe tana zagaye a ciki da sakon jamhuriyar nijar a wani yunkuri na kawo ɗauki da ɗaukar matakan kawo karshen matsalar ta kwararar bakin haure da 'yan gudun hijira da ke bi ta barauniyar hanya daga kasashen su na nahiyar afirka domin tsallakawa zuwa kasashen turai tawagar mai jagorancin shugaban majalisar mustapha siselo bayan ta da zango a sassan kasar ciki har da yankin agadar zomin ganewa idanta daga bisani ta gana da hukumar hukumomin kolin kasar domin tantance hanyoyin da majalisar ta dokokin eco za ta iya bi musamman ma wajen bayar da tata gudunmuwa kan matsalar da har yanzu take neman ta gagari kundila. Shugaban majalisar ta ECOWAS kenan ke cewa muddin muna son kawo gyara a cikin wannan matsalar da ke addabar mu dole ne mu ƙara ƙarfafa matakan da muka samar na baiwa 'yan ƙasashen mu damar shige da fice da matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kyakkyawan jagoranci hakan da tabbatar da demokaradiyya ta gaskiya dole ne kuma mu sake sabunta siyasar nan da ke kumshe da kundin nan da ya tsara tafiye-tafiye na cirani a gida da sauran ƙasashen yankin tare da kuma kafa wani sabon tsari da zai haɗa hantunan bangarorin gwamnati da masu zaman kansu da ma ƙanƙanan hukumomi da sauran ƙwararrun masana wajen fitowa a fili domin yaƙar wannan matsala Jamhuriyar Nijar dai na kan gaba wajen karɓa da wucewar bakin haure da 'yan gudun hijira da ke fitowa da ƙasashen goma sha biyar na sai da yawo baya ga wasu tarin 'yan ƙasashen tsakiya da gabacin Afirka da ke bi ta Nijar ɗin. Kana kuma duk da matakan da hukumomin ke cewa suna ɗauka wankin hula na neman ya kai ƙasashen dare. Honorable Sani Bukari Zilli ɗan majalisar dokokin ƙasashen sai da yawo ne. Mun yi zama a Cape Verde mun yi zama a liberia mun yi zama a ghana mun yi zama a sierra leone bisa kan haka to amma sai muka gane wai wannan abu na al'umma na matasa na kasashen nan namu guda goma sha biyar ya ki karewa to bari mu je mu gano gindin maganin don haka ne mun zo mun yi ziyara mun gani ta nan Nijar ya kamata a fara ga gindin maganin nan. Majalisar dai ta dokoki ta ce ita ce mafi kusa ga al'ummomin kasashen saboda hakan za ta yi ruwa da tsaki domin kara ƙarfafa matakan wayar da kai da ma neman tallafi da ƙasashe musamman ma na tarayyar Turai. Mun ga matsaloli iri-iri kuma tafiya ta yi kyawo an ga abubuwa wa'anda yake ga sunan na damuwa. kuma in Allah ya yarda za mu babban taro na duka duniya a nan ƙasar Nijar. da sunan parliament din ecowas da gwamnatin niger kuma za mu kwasa mu ta can wajen turawa mu gaya musu kan cewa kai ga abin da muka gano duniya ta koma agadas duniya ta koma cikin sahara duniya ta koma cikin tenere kinan in abin nan don gaskiya kuke yi ku zo mu ga yadda za a yi mu magance shi fiye da euro miliyan dubu ne tare ya turai ta ambaci tallafawa jamhuriyar nijar da su kan nan zuwa shekarun ashirin masu zuwa sai dai har ya zuwa yanzu ana ci gaba da samun masu kwararar wanda a cewar wasu rahotanni akasarin masu satar hanyar suka sauya sheka inda suke bi ta yankin tawa domin tsallakawa zuwa arewacin mali kan daga bisani su ketara zuwa turai abdullahi mamman amadu dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar